Eh, Malama Humaira, wato kin ga yadda Allah yake lamarinsa abubuwa sai gabatowa suke yi. Kai masha Allah, masha Allah, masha Allah. Haka ne ya sayari. A da ina tunanin ba namijin da zan iya samu wanda zai daidai da rayuwata. To sai gashi Allah ya kawo mun kai. Malama Umaira, shi Ubangiji haka Allah yake sa sai ci ga wani lokaci sai ci ga ya haɗa masoya wato an samu daidaito sai ci ga wani lokaci kuma ya haɗa wato ainihin masoya sai ci ga an samu akasin haka eh za ci ga an samu dan tangarda amma Allah cikin sa mu da ya haɗa sai aka samu daidaito sai muke dan fahimtar wato ainihin juna eh masha Allah gaskiya ne ya sai shi rayuwata ta canza kamar ba mairan da na sani ba shi sa to nake wa Allah ainihin godiya nake ƙara godiya saboda kin san wani lokaci wasu kan dauke na nasiha wasu kuma sukan botsare eh to sai nake farin ciki da ke baki a cikin wanda suke wato ainihin botsarewa eh wallahi to da kin botsare da na samu wato ainihin matsala to rashin botsarewanki wato sai sa kullum nake cikin nutsuwa nake samun annashuwa a kullum cikin na wallahi masha Allah to malama kuma da da so nake dan shiga cikin wato ainihin al'umma shin nake so kan dawo zuwa yan jima ko akwai abun da take dan dan kwaɗayi haka na marmari dan lasawa kamar irin wato wannan abin naku na zamani wato ainihin ice cream ko irin dan cikin boga din nan eh da dan sauransu dai haka ya sai dai kenan ai ba zan dora maka nauyi ba masha Allah masha Allah masha Allah to malama kuma to zan ainihin tafi kuma ki dana wato ainihin tausaya min saboda wato ɗalibai suna bada wato ainihin haɗin kai kuɗin laraba wato akai akai ake biya wato ban da wato matsala akan wannan ɓangaren eh to amma ba damuwa eh zan ɗan ƙoƙarin ga da me ya kamata in taho na ɗan lasawa eh in an shiga a gaida magabata ya saidi kenan ki gaida magabata eh ki gaida magabata eh ki gaida magabata ki gaida magabata ki gaida magabata eh ki gaida magabata eh ki ga da magabata yawwa